يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا a wannan rana mai girma ceton wani mai ceto ba zai yi amfani ba sai dai mai ceton da Allah ya yi masa izinin ya ceton kuma ya yarda da zancensa wajen neman ceton